Assalamu alaikum ba sauraron mu da sake saduwa daidai wannan lokaci. A yau insha Allah zan ci gaba da karanta muku littafin kanwata. Na jidda ya suma fi zamu tashi a kashi na bakwai. rahim Fadila ce ta ce, "Dan Allah bayan Allah ku kyale mu haka, ku kyale mu haka mu huta a can ba mu huta ba nan ma ba za ku bar mu mu huta ba fi sabilillahi wani mai dogayen haƙwara ne ya ce baby mu ba za mu yi muku fyaɗe ba haɗin kai kawai muke buƙata a wurinku miya a sirrance babu mai ganin mu fadila da zuciyar da ta bushe ita yanzu ta daina tausayi ta daina son mutum a rayuwar da ji take yanzu za ta iya kisan kai babu abin da ya shafe ta ta buɗe baki cikin tsawa ta ce kai haɗin kai ko to ku zo ku yi zo ka yi na ce na ce ka zo ka yi tana magana tana matsowa wurinsa da idanunta wanda ya canza kala daga fari ta zuwa ja ganin yadda take nufosa yasa ya fara ja da baya yana kokarin gudu riko rigarsa fadila ta ta ja shi baya ta zuba masa ido sai da jikinsa ya fara rawa ganin abin da ke cikin idanun nata da karfi ta furta ka san waye sana a wannan rayuwar to idan baka sani ba yau zan sanar maka ƙanwata ita ce ta sana a rayuwar nan na so ta fiye da komai kuma na so ta da tsammani shine ta saka ne ita kuma ta saka min da haka ina ji a jikina zan zama muguwa zan zama marar imani musamman idan na koma najeriya ka san me yasa saboda an yi min mugunta an kusa an kusa a bata min rayuwa kuma na sha wahala manyan kasar mu suna da sa hannu akan safarar yan mata da gaison yake yi kuma tsafi suke yi da mu bayan sun gama abin da za su yi sai su kara ɗebo wasu sabbin yan matan domin su samu kuɗi da yawa share hawayenta ta yi ta ƙara kausa samariya da ta ci gaba da cewa kuma wallahi na yi alkawarin sai na addaba manyan ƙasar mu sai na cutar da yaran masu kuɗi fiye da adadi juyawa ta yi ta kalli bebi ta ce ba na son in faɗa miki abin da ya faru amma ya zama dole yau in faɗa miki akwai ranar da aka zo aka tafi da ke kina kuka ni ma ina kuka sai na kasa taimaka miki to bayan fitar ku shine gaisan ga dawo ya jawo ni ɗaki ya ja wani wani ɗaki ina kuka ina roƙonsa amma ya kiji sai da ya kai ni ɗakin ya yi min fyaɗe na jigata na fita a hayyaci na ga wasu masu kuɗin sun zo da farin ƙyalle jinin sun zo da farin kyalle jinin da ya fita a jikina shi na ga sun shafa a jikin kyallen suka tafa suna dariya suka fice na ki fada miki ne saboda kar ki shiga damuwa amma rayuwata an riga da an ɓata ta ni ma kuma na yi alkawarin sai na ɓata rayuwar mutane da yawa wani irin kuka take yi na kin karawa ji take yi zuciyarta ta bushe za ta iya yin komai yanzu ciki har da kisan kai idan ta tuna yadda take kula da mutuncin mutuncinta lokaci ɗaya aka lalata shi sai ta ji ina ma ta kashe kanta jikin 'yan sandan ya yi sanyi har kunyar suke ji idan suka da ido da 'yan matan zama suka yi a gefe suna roƙon gafarar fadila da ce za mu yafe muku amma da sharaɗi guda ɗaya da sauri suka ce ki faɗa mana sharaɗin ranki shi daɗe domin suna tsoron kada kada su faɗa wa ogansu fadila ta yi murmushi ta ce za ku buɗe mana ƙofa a cikin daren nan mu tafi don ban yarda da dpo ba don ban yarda da dpo ba ina kyauta da zaton da sa hannunsa a lamarin nan idan na yi bincike kuma na gano haka kashinsa ya bushe suka ce to amma idan safiya ta yi mu ce ya kuka gudu fadila ta ce ku kwanta kamar kusuma sannan ku kwanta kamar kun su masa masana idan kun farfado ku ce da black magic muka gudu suka ce to Allah ya bada sa'a hakan kuwa aka yi suka bude musu kofa tare da daga musu hannu duka yan matan suka fice a station din ba tare da sanin inda za su je ba ga duhun dare ga yunwa ga gajiya musamman bebi da fadila da ta ga haka da fadila ta ga haka sai ta sunkuya bebi ta hau bayan ta sai dariya take yi ganin ita babba an goya ta bangaren fadila yanzu ba fiye yin dariya ba sai dai idan ta ga abin mugunta sai ta yi dan murmushi kawai a haka suka yada zango a wata kango mai cike da sauro da duhu fadila ta ciro dan kwalinta ta rufa wa bebi a jikinta a bangaren amir kuwa amir ce zaune a kan sofa hannunta na dama dauke da waya na hagun kuma dauke da glasgow wanda yake cike da juice tana sifin a hankali wandon plazo ne a jikinta buɗaɗɗe da wata riga baƙa yar karama neman wata namba take yi amma ta kasa samu sai ya mutsa fuska kawai take yi kamar ne ya shigo ɗakin sanye da jallabiya mai hula brown color yana ya musa fuska shi ma alamar ya tashi daga barci wurin umra ya lufa ya zauna a kan sofar ya kwantar da kansa a kafaɗa ya ce amra yunwa nake ji amra murmushi ta ta sha ta shafa kansa cikin muryar ta siririya ta ce ok kamal bari na je kicin na haɗa maka delicious ko ɗago kansa ya kalle ta ya ce i love you amra murmushi ta yi ta miƙe tana cewa i now kamal zanyo ta yayi ta faɗa kansa hankali ta ce wacce zaka karya ni dariya ya shi ma ya kwaikwayi muryar ta ya ce wacce zaka karya da sun koyar da kanta dai a hankali ya sa hannu ya ɗago kanta ya zuba mata ido na ɗan lokaci sannan ya ce me yasa idan idan na ce ina son ki sai ki ce kin sani ko kuma ki ce kin gode amma ke baki taba za ki ce min kina so na ba me yasa idanta ne ya cika da hawaye ta dago tana kallon sa ce ba zan iya cewa ina son ka ba yayi kamar sai naga kamar na ci amanar a dafa dila ne cikin tausayawa kamar ya ce baki da baki da laifi amra hasali ma fadilan muguwa ce ba ta da tausayi ba ta yi tunanin halin da za ta bar ni halin da za ta bar ni ba ba ta yi tunanin halin da za ta bar iyayenta ba ba ta yi tunanin halin da za ta bar kanwarta kuma kanwata ba amra Allah ya sani na so fadila tsakani da Allah amma ta fa amma ta ci amana ta Allah ya isa tsakani na da ita saurin toshe bakinsa ta da hannunta tana girgiza masa kai hawaye yana ban fuskarta ta ce no ya yi kamar karkace haka mai amra ya yana jin soyayyarta yana ratsa duk gaɓoɓin jikinsa da fari idan ka ganta za ka yi zaton bata da hankali bata da kunya naughty girl amma sai ka zauna da ita za ka san innocent ce bata da matsala ko kaɗan cikin dare fadila suna kwance kowa da abin da yake sakawa a zuciyarsa baby ce ta ce a da fadila akwai maganar da nake so mi amma idan ba zai bata miki rai ba fadila shiru ta yi kafin ta ce to tun da kin san zai iya bata min rai me yasa zaki faɗa min bibin yaya baby ita ma ta shiru na ɗan lokaci kafin ta ce da maganar yana da matukar amfani shi yasa fadila ta ce to ina jin ki baby ta ce da na san ki da hali mai kyau kina da natsuwa da kamun kai ga ki da tawakkali me yasa zaki rama mugunta da mugunta ai kamata yayi kirama kira mugunta da alkhairi ko ba komai zaki confusion na makiyanki amma na yi mamaki da kika ce za ki rama mugunta da mugunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da makwabci kafiri kullum idan aka yi shara a gidan makwabcin sai a zuba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta a cikin gidansa haka zai haƙura ba zai yi magana ba wata rana yana zaune sai ya ga basu watso dattin ba sai yayi sallama ya shiga gidan yana zuwa ya tarar da wannan mutumin bashi da lafiya sai ya gaida shi mutumin ya ce ka zo ne ka yi min rashin mutunci akan abin da na yi maka sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a na ga yau baka zubo da sharar ba shi yasa na ce bari in duba ko lafiya shi ne na tarar baka da lafiya Allah ya kawo sauki mutumin ya ya fara kuka ya roƙi gafara akan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe masa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu komai Allah ya yafe mana gaba ɗaya. daga nan mutumin ya karbi kalmatu shahada a dafa dila mazan allah ya zauna lafiya da mutane kai waye da ba za ka zauna lafiya da su ba mazan allah ya yi haƙuri da mutane kai waye da ba za ka yi haƙuri ba ki duba abu akan magana na? ba fadila ba gaba ɗaya 'yan matan sai da jikinsu ya yi sanyi jin maganar da ya fito daga bakin bebi ko ka kawai fadila ta fashe da shi a ce yarinya karama ce take faɗa mata abin da ita ta kasa tunawa ya allah ka yafe man ba zan ƙara ayyana wani mugunta a raina ba allah na tuba haka ta ci gaba da kuka tana roƙon gafara a wurin ubangiji sai dai har yanzu tana jin zafi zafin abin da gaisan ya yi mata da dare amra ce kwanci a kan gado tana kiran lamban gaisan amma baya ɗauka hankalinta ya matukar tashi sosai ta rasa me yasa kwana biyu baya ɗaukar kiranta wani namba ta lalubo ta kira ana ɗauka ta fara zage ta fara zagewa ta fara zage tana masa ruwan masifa da bala'i tana cewa me yasa baya ɗaukar kirana na fi shi rashin kunya da fitsara wallahi ya tabbata ya tura min kuɗi na ko kuma na yi masa sharri sharri irin na mata kuma kun san zan iya tana faɗar haka ta tsige wayar a kunnanta kamar ne ya kara karaso cikin ɗakin wanda yanzu zuwansa ke na ya ce me aka miki kike ta masifa haka amra rudewa ta yi ta rasa me za ta ce masa ta fara in ina tana cewa am yi kamar kudin dinki na za su turo mutum ranar auren na basu amma ba su dinka ba kuma sun karbi kuɗi na kamar dariya abin ya basu ya ce nawa ne kudin ɗinkin da kudin zanin jiyar zuciya ta sauke ta ce zanin dubu bakwai ne kudin ɗinkin dubu uku kamal ya ce ya kama nawa kenan shiru ce tana kirga yatsu alamar tana lissafi karasowa ya yi wurinta domin hakan da ta yi sai da ya tuno masa da fadila duk lokacin da za ta faɗa masa abu na lissafi sai ta irga yatsu riko hannunta ya duka biyu ya kankance murya ya ce dan wannan lissafin sai kin irga da yatsu an gyaɗa masa kai tai kawai tai ya yi murmushi wanda ya bayyana dumfin nasa ya ce dubu bakwai a haɗa da dubu uku ya kama dubu goma kina da account amra tana so ta ce eh amma tana tsoron kada ya tambaye ta ko kuma ya yi zargin me take yi da shi sai ta ce a'a da nan mama nake amfani kamar ya ce ba na akawun namba din to murmushi ta yi da tukar da kai kasa ta ce ka bar sa kawai yayi kamar ba komai na yafi allah yana son me yafiya kamar jiya amra ta zarce fadila da abubuwa da dama da ada ne a da ne bai sani ba amma a yanzu yana kan fahimta rungume ta yana jin tausayin ta yana ratsa ko ina na jikinsa ba ta son shi an ba ta daure ta rufa masa asiri ta aure shi ba zai taba mantawa da ita ba a cikin rayuwarsa bayan kwana uku su fadila ne zaune a bakin wani ruwa sauran suna kwance sauran suna wanke kafarsu da alama sun yi tafiya ne mai nisan gaske domin daga kasar daga fuskarsa zaka ga suna cikin matuƙar gajiya da yunwa fadila wacce fuskar ta ya zama baki na dole ta rame ta koɗe idan ka ganta ba za ka yi zaton ita ba ce ta juya wurin baby ta ce babin yaya kuna ganin za mu iya wannan tafiyar mai nisa kuwa ina ji kamar mutuwa zan yi baby cikin kuka ta ce ki daina baɗar haka adda sha allahu za mu koma gida mu haɗu da mu lafiya fadila ma hawaye ta share bata kara cewa komai ba don ta gaji iya gajiya zuwa najeriya da kafa ba wasa ba yau kwana uku amma ko alama babu fatima ita ma ta gaji sosai ta koɗe ta yi baki ta ce allah ya isa tsakaninmu da waɗannan mugayen allah ya shige mana gaba babu shaka idan na koma najeriya sai na buɗe gidan marayu sai da na sha wahala kafin na san halin da marayu suke ciki allah ubangiji ka taimaki duk wani musulmi na fadin duniya ka raba shi da sharin mugayen mutane kowa ya amsa da amin amra kuwa rashin ɗaukar kiran da gaisan ya yi ba karamin tashin hankali ta shiga ba yau ma sai kai kawo take yi a cikin falon gidan umman kamal ce ta shigo da ledoji a hannunta da sauri amra ta je ta sunkuya ta karbi ledar tana yi mata sannu da dawowa kallanta umma ta yi da mamaki ta ce ke lafiyar ki kuwa amra ta ce lafiya lawa tunani kawai ke yi zuciyar umma ne ya bada sauti dum da sauri ta ce tunanin mai kike yi da tsakar ranar nan haka amra ta yi mamakin yadda umma ta amsa mata maganar duba da yadda suke zama irin na rashin jituwa hajiya ture ce ta buɗe kofar ta shigo tana bala'i tana zage-zage umma ce ta kalle ta ta ce lafiya ko hajiya da masifa ta ce ina lafiya kuwa yaron nan na kula idan ya zauna a gida baya son fita wata rana sai matar nan ta hana sa zuwa ko ina da idan ta kamar na mayu ta faɗa tana kallon amra umma ta ce umma bata ce komai ba ta kwashe ledojinta ta shige ciki amra ce ta juyo ta banka wa hajiya turai harara ita san matar nan ba ƙaunarta take yi ba ita ma cikin bacin rai ta fice tana ƙara kiran namban gaison cikin sa'a kuma ya ɗauka amma daga jin muryarsa kasan akwai matsala da sauri ta ce lafiya gaison tsaki yayi ya ce ina lafiya wannan yayar takin ta kai report wa 'yan sanda da ƙyar na sha amra cikin rashin fahimta ta ce ba kai ba yanzu ina take cikin ɓacin rai gaison ya ce wato baki damu da ni bakin fi damuwa da yayarki ko amra ta ce kai kai ai ga kanan muna waya amma kafi kowa sanin idan adda fadila ta dawo najeriya akwai babban matsala ko gaisan ya ce fadila fadila sun gudu hasali ma ban san inda suka je ba na neme su sama da ƙasa na sama da ƙasa na sa 'yan gida na su neme su amma ko alamun su babu ni ma ina cikin tashin hankali kanwata amma na san ba za su taba tsallake ƙasar nan ba saboda ko kudin jirgi ba su da shi kuma ana kan neman su amra ta rude iya rudewa amma ta san tun da bata da kuɗin jirgi to ba za ta dawo ba da haka ta ji sauki a cikin ranta tana addu'ar allah ya sa ta dawo ta fa Allah ya sa kai ta dawo ta fada koma wani hali ne amma kai ta tako Najeriya domin idan ta dawo Najeriya za ta raba ta da masoyinta kuma shine abin da ba zai taba faruwa ba in dai tana numfashi. a bangaren su fadila tafiya ya yi tafiya fadila da sauran yan uwanta sun yi tafiya ba wasa ba zainab ce wacce kafar ta ya kumbura ga yunwa suna cikin tafiya ta fada da gudu suka iso wurin da suna tashin ta zainab babu bakin maganar sai motsi kawai bakin ta yake yi fadila ce ta kai kunnen ta saitin bakin ta tana son jin me take cewa a hankali ta ji zainab tana cewa ruwa ruwa juyawa ta tana kallon gefen ta babu alamar ruwa a wannan dajin babu alamar ruwa a wannan dajin ga sauran ga sauran masu jigata sosai musamman bebi wacce take numfashi kasa-kasa rasa abin yi ta kawai ta tashi ta fara gudu tana son ta nemo ruwa ko a ina ne tana gudu tana zana layi a hanya gudun kar ta manta hanya sai da ta yi nisa da su kafin ta ga wani ɗan karamin rami da ruwa a ciki amma ruwan duk datti wani gora ta ɗauko ta ɗebi ruwan ta miƙe da gudu tana bin layin da ta zana murmushi ta saki da ta hango su a nesa tana murmushi tana gudun ta iso su turus ta tsaya ganin sun taru akan zainab suna kuka jikinta ne ya fara rawa ganin yadda baby take kuka da gudun bala'i ta karasa tana ture su dago zainab ta yi tana kiran sunanta amma babu alamar motsi ga idanunta da ya kafe ihu fadila ta yi tana tashinta amma ina zainab allah ya fi su santa badila kuka kawai take yi ta san ita ma da ƙyar ta iso gida saboda wahalar ya yi yawa yau kwana hudu kenan suna tafiya babu ci ba wanka duk sun fita hayyacin su daurewa ta yi ta tsayar da kukanta ta yi wa zainab addu'a sannan ta rike ta rufe mata ido ta ce ku bar kukan haka ku tashi mu san abin yi mikewa suka yi kowa yana share hawaye suka nemo itace masu ƙarfi suna tona rami sauran suka nemo duwatsu sai da suka tona suka yi taimama suka yi mata sallah sannan suka sata a ramin suka binne ta suna kuka fadila ce ta ɗau waɗannan wani dan kwalin zainab ta ajiye a kan kabarin ta juya tana share hawaye ta ce mu tafi baby cikin kuka ta ce ba za mu iya tafiya mu bar ta ba fadila ta ce idan kun zauna dawowa za ta yi idan mun yi kuka dawowa za ta yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya tsinewa Allah ya tsine wa mata guda uku na ɗaya mata masu bayyana su na biyu macen da take ƙauracewa mijinta a shimfiɗa na uku mata masu kururuwa a kan gawa ma'ana masu ihu idan an yi musu mutuwa kuna so Allah ya tsine mana ne cikin mutuwar jiki suka miƙe suna tafiya amma ba su daina kuka ba Allah ya sa mu cika da imani sai na tuna wata mata a gidan nan a gidan rasuwa bayan an tafi da gawa kenan sai aka kawo sai aka dawo da markaɗan tumatir tana cikin kuka ta taɓa wata ƙawarta ta ce hmm, gobe idan na haɗa miyar stew ɗin nan sai an tambaya waye ya yi tsabar yadda zai yi daɗi allah da ya kai mu gobe a ɓangaren anti sadiya kuwa tana cikin bincike har yanzu sai dai bata ga wani alama ba har ta ɗan rami abban aisha kullum yana cikin korafin yadda ta zama lokaci ɗaya sai dai ta ba shi haƙuri amma ta ce ba za ta iya barin bincike ba sai ranar da fadila ta dawo a haka shi ma ya haƙura yana taya ta don ya san yadda suke da fadila mama ce zaune a kan tabarma suna hira da abba wanda ya dawo daga kasuwa yanzu mama ce ta kalla abba ta ce malam ba har yau ba na bacci sosai idan na tunda idan na tuna fadila ba san halin da yarinyar nan take ciki ba masanar a gidan rediyo a kara duba watakila za mu same ta kaga idan ta dawo sai mu san matakin da za mu ɗauka a kanta ko ba haka ba abba cikin masifa ya ce baki da hankali ke kam idan ki zage ki bacci to ki zage ki bacci yaran zamanin nan ba su da kunya za su iya yin abin da ya fi haka ma da farko na yadda da fadila na fi son fadila akan amra amma yanzu fadila ta cire duk wani son da nake mata wallahi idan fadila ta sake ta tako gidan na sai na yi mata rauni ba duniya ba ta je ga ta gashi ya ishi kowa riga da wando shiru mama ta idan ta san halinsa idan ransa ya ɓaci ba shi da sauƙi fadila tafiya suke tafiya da basu san hanya ba idan lokacin sallah ya yi sai dai su yi taimama su yi dar kafin su kara tashi su ci gaba da tafiya babu abin da suke ji sai 'ya'yan itatuwa inda wanda Allah ya taimaka suna yi a wannan lokacin gaba ɗaya suna ta korafin sun gaji fadila kallon su ta ce na ga alamar kamar mun kusan bi isu boda to amma idan mun je boda dole za su tambaye mu wasu properties da bamu da shi musamman su ma idan muka yi rashin sa'a sai mu haɗu da 'yan iska su zo suna yi mana maganar banza ya kuke ganin zamu yi ko dai za mu juya ne mu koma ƙasar da muka fito fatima ta ce haba fadila irin wahalar da muka sha a wannan ƙasar kina so mu ƙara komawa ai gara mu sha wahala a kasar mu da mu sha a ƙasar wasu na ji babana ya ce akwai wasu mutane da suka shigo najeriya ta karkashin boda amma da aka tsaiwaita bincike an gano ba su da kuɗin guzuri ne tun mu me zai hana mu ta karkashin bodar mu koma kasar mu fadila shiru ce tana tunani sauran 'yan matan suka ce gaskiya ya kamata mu yi hakan fadilan ma ta yadda amma hankalinta bai kwanta ba a wani daji suka yada zango yini suka yi suna shawarar yadda za su shiga najeriya bangaren amurka kuwa duk gaison duk da gaison ya ce yana kan neman sa amma hankalinta samsam ya kasa kwanciya zaune take akan drowa tana rike da waya sai text take tura wa gaison kwata-kwata hankalinta ba a kwance ba kamar ne ya turo kofar ya shigo kallonta yana mamakin yadda kwana biyu take acting kamar wani abu yana damunta a hankali ya taka zuwa inda take yana zuwa ya riko hannunta duka biyu yayi nilin a gabanta kallon fuskar ta yayi wanda take murmushi amma da ka gani zaka san da karfin hali ne cikin sanyin murya ya ce kanwata me yake damin ki kwana biyu na ganki kamar mara lafiya an rasa abin da za ta ce masa ta yi kawai ta fara kuka a hankali ta zamo daga kan durowar ta rungume su tsamtsam kamar ji yi. kamar jiya yi hankalinsa ya tashi mai aka yi mata ko dai ba ta suna ne anya ba dole haka daura mata ni ba shi ne tambayar da yake yi wa zuciyarsa don dan buga bayan ta yi alamar rarrashe ce it's okay ki daina kukan kin ji ko amra cikin kuka ta ce yayi kamar idan ban yi kuka ba me zan yi kamar ya ce ba na son naga kina kuka me ya same ki cikin kuka ta ce yayi kamar na yana ba bana da fadila za ta dawo idan ta dawo kuma na san za ta min kallon maciya amana kuma idan ta ganni idan ta ganni da kai kishi zai sa ta fada abin da ta yi so za ta iya mai sharri a wurinka kuma za ta iya mai sharri a wurin iyayena shi yasa nake kuka kamar tausayi yarinyar da kuma bashi fadila wacce irin yaya ce mai son zuciya ki daina kuka kowa ya riga ya san halinta kuma ko da ta yi miki sharra a ta zai koma zan yi kokarin ganin na fahimtar da abba da mama kin wani matsala ko amar ta gyada kai ya ce to ki dariya in gani dariya ta yi tana kayar da kanta ya ce tashi ki shirya na kai ki wurin shan ice cream kallon shi ta yi tana jin kamar ta shigar da shi cikin cikin ta tsabar da murna ta miƙe ta shige talar don akwai ta da son outing murmushi ya yi ganin yadda take murna don ya ce zai kai ta wurin shan ice cream in dai hakan zai sa ta farin ciki to babu shakka zai rinka squeezing na time nasa yana kai ta wuraren shakatawa watakila zai rage mata raɗaɗin da yake ranta bayan ta shirya cikin abaya peace da mayafinta sai ɗan karamin jaka baka da ta rataya a gefe kafar ta sanye da flat shoe ta yi kyau sosai fuskar ta dauke da light backup kamar da ya fito rike da makullin mota ya kalle ta ya ta yi masa kyau ya ce kanwata mayafin nan ya yi karami ko za a canza please amra turo baki ta yi gaba cikin shagwaba ta ce ayya yaya kamar ni fa bana son abin da zai takura min jiki mayafi babba takura min yake yi kallonta yake yana jin santa a cikin zuciyarsa ji yake kamar kar ta daina magana tsabar yadda muryar ta yi masa daɗi limshe ido ya yi ce please mu koma ki ta min magana da shagwaban nan na tabbata ba zan gaji da kallon ki ba dariya ta yi sosai kafin ta ce ni kan mu tafi ai tare da kai za mu fita ba ni kaɗai ba watakila ma kishi ne yake ka da sauri ta sa hannu ta rufe bakin ta jin da baka da take shirin yi murmushi kawai ya riko hannunta suka nufa parking space umar ta leko ta window tana kallon su ji kamar ta bi su ta tsayar amma idan ta yi haka za su tuhume ta kuma ba ta san amsar kuma ba ta san amsar da za ta ba su ba a hankali ta koma cikin bedroom ta kwanta kan gadon me yake shirin faruwa na shiga uku shine abin da take maimaitawa a cikin zuciyarta kamar da amurka wurin shan ice cream na lam na 'yan burgadin suka je kujeru masu kyau suka zauna a kai sai kallon su mutane ke yi kamar da kura wa amra wacce take zaune kusa da shi ido kallon fa murmushi ya ce idan ban kalli kyakkyawar matata ba wace zan kalla murguda baki dai ta ce ai ban kai da fadila kyau ba da mamaki ya kalli ta ce aikin fa fadila kyau nesa ba kusa ba hasali ma ba na son kina haɗa min kanki da fadila duk da na san fadila yar uwarki ce dole ki ji zafi idan aka faɗa abin da babu daɗi a kanta amma ya zama dole in faɗa fadila muguwa ce ba ta da tausayi ba ta da amana kuma wanda aka ba shi amana yake shi munafiki ne allah ne ya faɗa ka kin ga fadila munafuka ce amra kawar da kanta ta gefe tana jin daɗi ne ko haushi ne oho maganar yayi mata daɗi ba ta son ba ta son ta ji kamar yana yabon wata halitta koma bayanta kamar ya ce ki yi haƙuri idan ranki ya ɓaci juyawa ta ta ce ka daina ba na haƙuri babu komai allah yana kallo ya ji daɗin maganar ta ga ta yarinya amma ta iya ta iya tsara zance kamar babba wani kalan flavor gimbiya ta take so amra ta ce vanilla ya yi kamar kallon ta ya ce nima na fi son vanilla kin ga ra'ayin mu ya zo ɗaya dafiya ta ta ce eh kam zuwa ya ya karɓo masa ice cream ya zo ya zauna ya buɗe ya buɗe ɗebowa ya yi spoon ya kai bakinta babu kunya babu tsoron allah amra ta buɗe baki tana murmushi ta karɓa ita ma ɗebowa ta yi ta sa masa a saman hanci ganin haka ma ya ɗebo ya shafa mata a fuska da haka suka fara har suka bata kayansu da askirim sai dai amra ta fi ɓaci don kamar gaba ɗaya ya shafe mata gaba ɗaya ya shafe mata ganin kayanta ya fi ɓaci ya sa ta zauna a ƙasa ta turo baki tana zuba shagwaba kamar ƙaramar yarinya kamar yanayi yanayin ya yi masa kyau waya ya ciro yana dariya ya fara daukar ta foto har da bidiyo sai da ya gama kafin ya zo ya fara rarashi da kyar ta yadda ya siya mata wani wanda har da chocolate da sweet ya bata ta rike a hannunta suka shiga mota har yanzu bakin da a gaba bai yi magana ba suka tafi gida suna shiga gida amra ta dau ledar ta ta buɗe motar ta fice kamar me ya zagayo da gudu ya riko hannunta cikin sanyin birya ya ce i'm sorry kanwata a ranar wasa ta banka masa ta ja hannunta da ƙarfi za ta wuce shi ma da ƙarfi ya fuskota ta fada faɗa jikinsa a ɗan tsorace ta rungume shi tsam tana kuka a tsorace ta rungume shi tsam tana sauke numfashi a kunne ya raɗa mata wata magana da karfi ta ture shi yana dariya ya fara gudu tana bisa daidai bakin kofa ta samu ta riko shi ta baya ta rike shi gam yana dariya yana kwace jikinsa an ta sadiya ce ta waro ido tana kallon ikon allah ranta ya ɓaci sosai ganin moment na amra da kamar ita tana cin tana kokarin nemo fadila su kuma sun zo suna yin wata 'yar makauniyar honeymoon wacce za a kira ta a fili da cin amana reba ta ta nufurinsu da karfi ta ja amra kafin amra ta gano kowaye ne har ta ɗauke ta da wata zazzafar mari star ta fara gani suna yawa idanun ta tsabar zafin marin ɗauko hannu ta za ta ƙara mata kamar ya caraf ya riƙo hannunta yana huce kamar zai mara anti sabiya cikin mamaki anti take kallonsa bakinta buɗe umma ce ta koma cikin gida da sauri ganin abin da yake shirin faruwa cikin ɗaki ta shige tana lekowa ta windo amra ta durkusa ƙasa hannunta rike da kuncin kuncinta inda anti ta mare ta ji take kamar ta tashi ta rama amma idan ta yi haka kamar ba zai yadda tana da hankali ba dole ne ta ɗau mataki akan matar nan dole tafiya suke yi tafiyar da ba su san hanya ba idan lokacin sallah ya yi sai dai su huci kawai yake yi hannunsa rike da na antiyau yau ba don ta ci darajar aure ba wallahi da sai ya wanke ta da mari sai ta yi da na sanin marin da ta yi wa matarsa anti cikin mamaki ta ce me hakan yake nufi kamal kamal wanda ransa ya gama ɓaci ya ce me kika gani da idanunki ba anti ba har amra wacce take durƙushe sai da ta dago ta kalle sa jin maganar da ya fito daga bakinsa kamar ni kake faɗa wa bakar magana don na mara amra kamar ya ce ba don darajar auren da yake kanki ba da sai na zabka miki mari ke ma ki ji idan akwai daɗi anti ta zama status zuwa yanzu ta rasa abun faɗi bakinta yana rawa ta juya ta juya tana kallon amra ta nuna ta da yatsa ta ce amra kin yi asara kin cuci yar uwarki allah ba zai barki ba amra cikin sai kin fuskanci wulakanci a rayuwarki kafin ta karasa magana kamar yadda numfashinta da cewa kar ki sake ki zage ta sai saboda ba ta da laifi me yasa zaki daura mata laifin yayarta ta ji da wanne da batan yayarta ko kuma da tashin hankali yarinyar nan fa gaba ɗaya shekarar ta goma sha bakwai ta yi karama da ɗaukar wasu matsalar kina so ta kamu da lovifi ne ita fadilan da ta je yawon duniya ta ji ta je karuwanci waye maganar rashin dacewar abin sai wanda wacce ta rufa wa iyayenta da yayarta asiri ta aure da ba bata bari kowa ya san halin da ake ciki ba bata yadda mun shiga kunya a idanun duniya ba ita ce zaki sa a gaba kina zagi kina tuhumar da laifin da bata aikata ba to last warning kar ki sake ki ƙara shigowa gidan nan idan kin san matata zaki zo zaki zo duka yana faɗar haka ya riko hannun amra ya dago ta tare da share mata wayanta ya janyo ta jikinsa yana bata hakuri da kalamai masu daɗi sai da ta ɗan sassauta kukan kafin ya cire ta a jikinsa yarko hannun da suka wuce cikin gida a nan suka bar antisad ya tsaye baki buɗe ido a waje kamar walidation ta ga nama lals ga ice cream a gefe amra kallon kamal ce ta ce ya yi kamal ka tsaya in bata ta haƙuri kai ta ce na raina ta kamal ji yayi kamar yayi mata kuka tsabar tausayin da ta basa ɗauke kansa ya haɗa rai ya ce babu haƙurin da zaki bata kamata ai a ce ita ce za ta baki hakuri amra wani sanyi ta ji a zuciyar ta gani yadda kamal ya nuna yana santa a idan anti jama dama dama da ya bar ta daji ba ta hakuri da wahala sai ta kwance wa antinotukan da suke daura a kanta wanda suke sa ta shiga harkar da ba ta ba sai da anti ta gaji da tsayuwar kafin da jiya za ta tafi kallon ledar ice cream din da su chocolate da saura ta jiya ta ɗau da cikin bacin rai ta ce ba ko ba ice cream sai dai ku sha ruwan zafi da lipton kuma insha Allah ko madara ba za ku samu ba a kwana a tashi babu ya yau sai ga su fadila kusa da boda sun yi kwana ɗaya a wurin amma sun rasa ta ina za su bi sun yi birna sosai ganin ko ba komai za su mutu a ƙasar su ta haihuwa zaune suke a ƙarƙashin bishiya wacce take nesa da boda fadila ce ta ce yanzu yaya za mu ta ina za mu fara bi baby ta ce ni ma dai ban san yadda za mu ba a da fadila sai dai ina tsoron kar su kama mu fadila kwarai kuwa amma ina da mafita ɗaya sai dai akwai hatsari sosai duk suka amsa da ki faɗa mana mun yadda fadila gyara zama dai ta ce me zai hana da daddare mu je bakin bodar mu ga yadda abin yake kowace ta ji tsoro da wannan maganar suka ce ta yaya fadila ta ce idan mun je ke fatima ke ce za ki ƙara wurin su ki ce amma ki buya idan kin ci alamar tafiyar mutane sai ki mana alama da ku kin ji fatima ta ce to amma idan sun kama da fadila ta ce yanzu yanzu ba za ki iya sadaukar da rayuwarki akan yan uwanki musulmai ba fatima ta ce zan iya kuma na san kuma na sa a raina zan yi fadila zama take zama da ke akwai ɗaukar darasin rayuwa zan yi fata kar su kama ni saboda ba na son rabuwa da ko ina jin ko kamar yan uwana a da ba na son shiga cikin mutane saboda girman kai da nuna mahaifina yana da kuɗi amma yanzu na tabbata mutum rahama ne shiru suke suna jin maganar ta kowa da yanda yake je a cikin ransa masu sauraro bari mu dakata a nan sai Allah kai mu lokaci na gaba sai mu daura daga yadda muka tsaya ku kasance da baban da TV a kodayaushe kada ku manta da subscribe da like da kuma sharing bisalam